واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau lahadi muna 24 ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da yau sha biyu ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu in ba ku manta ba a jiya mun tsaya kan aya ta sha bakwai a cikin wannan sura suratul A wanda muna karanto kistoshi na annabawan da suka gabata banda kistar manzo sallallahu alaihi wasallam ta farko da mu'jiza ta alqur'ani sai kuma kistoshi guda hudu na annabawa mun karanta ɗaya daga ciki ita ce kisar annabi nuh alaihi salam ko a yau za mu ɗora kan kisar annabi wato ainihin annabi hud wanda aka aiko shi zuwa ga mutanen sa'adawa ne allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي والذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله ملوكك انت سوى كذبت عادل adawa su ma haka sun karyata ba su karyata sun karyata manzon da aka tura musu shine annabi hu da kuma abin da aka aika shi da shi na sako zuwa gare wato gare su kazzaba su ma sun karyata Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur ka duba yaya azaba ta ta kasance a gare su wa nuzur da kuma dangogin gargadi da aka yi masu bayan ƙin jin gargaɗin yaya azaba ta ta zama a kansu inna arsalna alaihim rihan farfaran lallai mu ji Allah mun aika masu da wata iska ta musamman farfaran mai sauki wato mai ƙara mai tsananin ƙara fi yaumin fi yaumin a wani yini da ya zama na musiba a gare su mustamir wanda ya ci gaba a kansu, su azabar da iskar ba ta gushe ba har sai da ta gama halaka su ga baki ɗaya Allah ya ce tanzi'un nasa ka annahu nakhlin munqa'ir tanzi'un nasa tana wato ainihin yadda take ɗaukan mutane ka annahum nakhlin kamar wasu tuwasu na dabinai ne munkarin wanda aka tumbuko shi aka kuma ya wato yadda shi kamar a ce yadda dabinai suke a tumbuko su sannan a watsar da su to haka iska ta rika masu tana kakkashe su suna faduwa gawarsu kamar yadda a ce ka ga dabinai an tumbuko su daga asalin tushensu an jijjige su an yar. haka iska ta rika masu ana magana da larabawa su da suka san dabino kuma suka san yadda tuwasunsa suke cikin ƙasa to haka aka wasafa iskar ta rika masu tanzi'un nasa ka annahu ma jazu mun ƙayar Allah ya ce fa kai kaifa kana azabi wani zo yaya abin mamaki ko abin tsoro azaba ta ya ta kasance a gare su da kuma gargadi ولقد zikiri zikiri fa فهل mu مدكر hakika mun yassara Alƙur'ani mun sauƙaƙe shi wato wajen karanta shi da bibiyansa da fahimtarsa da yin aiki da shi duka an sauƙaƙe shi ga wanda aka sauka masu da shi sannan kuma don ya zama da zikiri ya zama don ambato da tunatarwa ko halin muddakir shin ko akwai mai tunawan akwai mai wa'asuwa ana maganar isar annabi hudu mutanen sa'adawa yadda aka yi masa kuma sai aka cika karshe da maganar qur'ani wato muka duba istoshin nan manya-manya guda hudu ana yawan maimaita cikin kur'ani. kisar annabi nuhu da yadda ake mutanensa mutanen annabi nuhu sune adawa da yadda wannan iska ta halatta su irin taurin ko annabi hudu nake so in ce ainihin da mutanen sa'adawa da yadda suka yi yadda suka yi mai tawaye da yadda aka halaka su da mutanen annabi salih su ne samudawa su ma da yadda aka yi masu da mutanen annabi ludu su ma da irin barnar da suka yi da yadda aka halaka su to duk sun an kawo sai kuma a yi rabin abin da alkur'ani wato da abin da ake gaya mana shine a nan ma aka kawo kamar da cikin sautu shu'ara aka kawo wannan isoshi ɗin Allah ya ce kazzabar adun aina biyahum hudan adawa sun ƙaryata annabinsu shine hudu ba da an a hundi ayatin bayan ya zo masu da aya abin da ya kamata da suka ga ayar su imani su yadda da cewa shi manzon Allah ne kuma su yadda da Allah su ta'aita shi amma sai suka ki saboda haka faƙun zibu sai aka yi masa azaba gama za mu ji azaba fa kaifa kana azabi wa nuzur ya azaba ta take yayin da ta zo ya kuma gargadi yake ai inzari lahum bil azabi gargadi na ji ubangiji da aka yi masa na azaba qabla nuzulihi tun gabanin azaba ta sauka manzon sai ya gaya masa amma sai ta masa izgilanci suka yi ta ganin abin kamar wasa ne kamar karya ne ai waqa'a mawqi'ahu azaba ko ta auku a matsayin yadda ya kamata ta auku din wa qad bayyanahu bi qawli shine Allah ya bayyana mana da fadin sai da azabar ta auku ya ta auku musu sai da ya faɗi wannan kamar an ma gama labarin fa kaifa kana azabi wa nuzur amma sai ga tafsirin ya yadda azaba take za a yi injital a ta Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarfara da yadda muka halaka su mutanen da suke da karfi karfi na mamaki adawa da samudawa amma da wata halitta wacce ba a ganin ta ita ce iska ita ce kawai Allah ya ce lallai mu mun aiko masu arsalna alaihim mun aika a kansu wato rihan wata iska ta musamman a baya mun bayani haka ce rihan ba jam'i to iska ce da take ɗauke da bala'i amma an ce riya iskoki to wacce take ɗauke da bishara da alaman ruwa da ƙanshi da kawo abubuwa na albarka a ban ƙasa ita ce riya an ce rihan to azaba wacce take ɗauke da azaba mun aika musu da irin wannan iskar farfaran ai shadidatar sauti mai tsananin sauki wannan sarsar ɗin wato yadda ake nuna tsananin yadda sautin ke yake sautin kadai banda azaba da ke cikinta za ta iya halaka bayi ƙara wato da wani irin ruhuji haka iska ta zo masu to irin wannan iska Allah ya ce muka aika masu yaushe fi yaumi nahsin ai ne. a wata rana ta musiba kina muka aika masu wannan sannan ta zama mustamir wato mustamir din wannan kalma fasara ji kamar yadda muka yi da ta a baya ko mustamir da'im kenan da'im shumi musibar wannan iska ta zama ta dawwama a kansu ko kuma kawiyatun kamar mirra daga mustamir daga mirra ne da muka yi a baya ma'ato iska ce mai bala'in karfi mai tsananin karfi malayin tsanin wata yana wa kana yawmul arbi'a akhiru shahar ta kasance ranar laraba ne laraba ƙarshen wata a wannan ranar abin ya faru sai dai wannan ya ciro ne daga cikin tafsirai wasu da suka rubuta wannan magana amma masu ta hakiki da bibiyan me inganta na kisoshi da bayani na abin da ya gabata kafin manzo da wanda bai inganta ba sun ce wannan magana ba ta inganta ba dalili shine babu wata aya ko nasi da ta yi bayanin ranar da abin ya faru iska dai Allah ya aiko da ita ba a faɗi wata rana ce ƙarshen wata ne farkon wata ne tsakiyar wata ba a faɗi ba wannan kisoshi da aka kawo cikin tafsirai su suka ja wasu suke da ƙudiri da yake ƙari cewa dillara ba ƙarshen wata wata rana ce ta wato abubuwa na ban tsoro ko kuma na masu sa iya samun bawa ya zama an tamfe ta a ce larab gana a ce wane ne mutanen indiya mutanen iran har mutane na afirka duka wannan abin ya yatsu a rika kudurin ga wata rana tana da wani abu daban ba allah ba wannan kuskure ne ya saba ma aqida ta magabata sahabbai tabi'ai tabi'in tabi'ina an gane da kyau ba wata rana duk wani abu da kaga ya same ka a kowace rana Allah ne ya sauka maka da shi kada ka jingina abin zuwa ga rana kada ka jingina shi zuwa ga wata kada ka jingina abin zuwa ga wani tauraro a ce yanzu tauraro ne na ruwa sha'awa to mai take eh yanzu wata wata ruwa da ake sha ita ce ko jabha ce da wace wace ce ko su sarrafa su wane ne dukkan ruwa daga Allah yake an gane da kyau yakan saukar da ni'ima sosai da ya so a inda ya so a lokacin da ya so an gane da kyau haka na wani abu kuma da zai sami ba ma da daɗi shi ma Allah kan saukar da shi duk da ya so to shi yasa wannan mala ya kawo shi ma gani ya ci littafai amma masu biyan bibiyan ta hakikin na ne inganta sun ce bai inganta ba sai a bar maganar kawai yadda Allah ya faɗe ta an aiko musu da wannan iska mai ƙara sauti a wani yini na musiba shi kenan shi yau ne na an gane da kyau mustamir wadda azabar ta ci gaba da masu wannan ta iskar har haka ta dawwama har sai da aka gama halaka su bata gushe ba iskar aka faɗa mana siffar yadda ta rika masu tanzi'un nasa ma'ana ta ƙuli'uhum min hafaril ardi almundastina fiha sannan wato suri'uhum ala ala ru'usihim takan yadda ka san dai bishiya ana jijjigo ta da sayyunta da komai gaba ɗayanta a jijjigo ta daga cikin ƙasa sannan a wantsalar da ita to haka mutane da yadda duk suke cikin su da gidajen da suka yi nan kun san adawa samudawa dutse suke raya da su kera gidaje a ciki duwatsu manya-manya a ciki suke gidajensu amma da iska ta zo haka aka rika jijjige su da gidajen da komai nasu yadda kasan za a jijjige bishiya in iska ta zo har sayyinta ta fito to haka aka rika jijjigo su shine tanzi'un nasa ta rika ɗaukan mutane tana ainihin ɗaga su sama tana kayar da su akan kawunansu wato ainihin fasadiqu riqabihim idan aka buga mutum a ƙasa sai ya zama ainihin wuyan shi ya dandake ya kare ya ragargaje fatibinu ra'sa anil jasadi kai ya kai ya tsinke dan tsananin azaba kan mutum ya tsinke ya baggan gajikin waje daya haka aka rika masu iska ce kawai ma iska haka ta rika masu ta kada su ta wato su a za su a tsintsinka su ya zama kai ya bar jiki haka iska ta rika masu domin a nuna mana yadda wato Allah ke ikon shi mutane bi nuwa an halaka su da ruwa su kuma wannan iska ababen da suke ni'ima ne ake ganin su za su iya zama ni'ima wani lokaci Allah ya san zama azaba kenan haka aka yi masu Allah ya ce ka annahum ajazu mun aya aka siffanta su da abin da mutane suka sani musamman su laraba sun san dabino bishiyarsa sun san kuma in ya jijjigo daga karkashin ƙasa yadda yake sai aka wasafa yadda iska take masu in suka faɗi ƙasan nan kai ka ce wato wasu a ajazu wasu tuwa sun dabino ne wasu jijiyoyin dabino ne munqaya ma'ana munkale wanda aka tumbuko shi ya zama saqidun al ya zama an yadda shi akan ƙasa haka aka rika masa wa shubbihu bin nakhli li dulihim aka kamanta su da dabinai saboda yadda dabino yake da tsawo haka su ma adawa suke da tsawo ba mutane ne irin ka irina ba dogaye ne haka Allah ya halicce su kamar yadda muka jira nan Allah bai halicce su mutane a ban ƙasa kamar ba an gane a baya can da kuma har yau kuma har duniya ta tashi tun da annabi ya ce al'umma su ga iya yanayin halitta su ga shekarunsu an gane da kyau Allah ya ce wannan haka aka yi masu wato ainihin wa zukira huna wato wa kunnisa wa zukira huna wa kunnisa fil haqa aka ce a cikin sunan haqa aka ce nahlin khawiya nan ko aka ce wato ainihin ka annahum ajazu nahlin munqa'ir nakhlin munkayar can ko sai ce nakhlin khawiya can ya zama kamar dabino da aka yar sai ta zama sunan mace kenan nan ko nakhlin munqayr dabino wanda aka tabbu ko aka bar shi gashi nan wannan duka dai ayoyi ne sun zo ana mura'aki ne yadda magana take ta larabci da kuma inda ta zo fa kai fa kana azabi wani zo yaya azaba ta take yaya kuma gargadi yake ya kamata wa su in ka ji amma mutane masu ƙarfi haka iska ta yi masu san halaka su to ina ga kai dan ke kenan ina ga mu ya kamata mu warƙasu mu koma ga Allah shi yasa aka kawo kisa aka ga mu shi alqur'ani a daina za a daina banna Allah ya ce wa laqad yasanna alqur'ana da zikiri fa hal min mudakkir haqiqa mun yassara alqur'ani dan ya zama abin ambato shin ko za a wa'astan wannan ma ne yake kurera an maimaita wannan aya kaifa kana zagi wani zo an gane da kyau littahawili domin a firgita a ranar wakila al'awwal wato ainihin lamma haka bihim fi duniya wa sani wato lima ya haiku bihim fil na farko da aka faɗi don abin da ya same su ne a duniya na biyu kuma an maimaita shi don abin da zai same su ne a a duniya ga halaka da aka masu sannan kuma a lahira su je su game da azaba da wuta tun da sun riga sun mutu an halaka suna kafirai Allah ya tsare a ga shi addu'a da annabi ya ma al'ummar sa saboda kaunar shi ga al'ummar ba karamin alkhairi bane yadda bayi suke barna da da barnar kawai za a halaka su shi kenan sai su tafi a matsayin su na kafirai sun kafirce ma Allah sun mutunci amma an ba su suna fannar ta yi wasu sai ka ga kuma gaba sun shirya sun daina ba ana samun haka ba da halakawa ta zo suna kan ba shi kenan haka za a tashe su gobe alkiyama suna kan ba amma sai zama wannan al'umma an batta ko za ta tuba ko za ta dawo kan daidai sai ka ga ana tabarna Allah ya ba al'umma bai share al'umma ba gabaki da saboda addu'ar manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gyara da Allah ya ce كذبت ثمود بالنذر نعم فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعب ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أكد سيعلمون غدا من الكذاب الأكد إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطدر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتبر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهسيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله ملوك كذبت صمود بالنظر صمود su ma mutanen annabi salih kenan su ma sun karyata bin nazar da dangogi na gargaɗi abin da ya zo musu da shi na su imani da Allah su yadda da shi manzo ne da abin da ya gaya masa na in ba ba zai same su duk sun tattala sun karyata kazzabat samudu bin nuzur samudawa su ma sun karyata gargaɗin wato irin wanda kai ma domin annabi ake gaya maka ko kai ma irin yadda aka kare ta kan tofa ba kai ne farau ba su ma samudawa sun yi haka wa suka ce a basaran minna wahidan nattabi'u yanzu shin wani mutum kwaya ɗaya. ƙwallin kwal a cikin mu shine zamu bi inna idan lafi zalalin wasu'o idan muka yi haka lallai mu mun kasance a cikin ɓata wasu or kuma mun zama ma marasa hankali kina mun zama cikin hauka mutum ɗaya don mu tattara komai sai ra'ayi shi kaɗai za a bi a iya zikiru alaihi min bainina yanzu shi kaɗai aka jefa mu ambato ma'ana shi kaɗai a cikin mu aka zaɓa aka ce shi manzo ne shi ne aka jefa mashi a zikiru ana nufin aka ce zama manzo kiran ko a wani kiyar zikiru alaihi min na? a cikin mu aka zaɓi shi kaɗai za a ce shi ne manzo bal kazzabun ashir a a makaryaci ne kazzabun mun yawan karya ne ashir kuma mai girman kai da ya alamu na gada man kazzabun ashir Allah ya masa ragi shi bai ce komai ba dai Allah ya ce sa ya alamu na gadan da sannu da ya masu da sannu za su sanya gobe gobe ta gobe kiyama kenan ko ranar da azaba za ta zo masu manil kazzabul ashir waye makaryaci ko waye ne mai girman kan za su sani Allah ya tsare mu inna mursilun naqati fitnatan lahu ga yadda ayyar fitina yadda za a jarraba su ko kasan kowa da abin da za a kawo mashi in ya ji shi kenan ya huta in ya ki kuma shi kenan haka Allah ke yi shi ne abin da ake nufi da bauta ka yi yadda ake so ka bar abin da ba a komai sauƙin abin ka yi komai yadda yake ka yi ba ga su yadda aka zo masu da abu mai sauƙi kawai shi ne a matsayin umarnin Allah ya ce inna mursilun mursilun naqati lalle mu masu aiko masu da wata taguwa ne mana aikowa a nan za mu fito da ita daga kawai za a ganta wurin falalen dutse kamfa kawai za a ga taguwa ta fito ina magana ce ta magana ne na jarrabawa za ku yi duk ba za ku yi daba lalle mu masu fito da wata taguwa ne fitnatan lahum wacce za ta zama jarrabawa a gare su saboda haka fartaqibuhum kai ka saurare su wa qadr kuma kai hakuri ana gaya ma annabi salih nan ya yi hakuri wata magana da suka gaya mai mara daɗin ji guda biyu cewa makaryaci mahaukaci mai girman kai ai magana ta yi girma da Allah ya ba shi hakuri fartake muhim saurare su sannan wasabir kai hakuri wa nabihum ba su labari annan ma a kismatun bainahum wannan taguwar da za ta fito to ga yadda za a yi yanzu ruwan da zai zama na sha zai zama kismatun bainahum abin rabawa tsakanin su muna ganewa kullu shirbin muhfadar kowane ranar shan shi to wannan abin halartuwa ne a sha ita ranar shan ta ranar shan ne kar a ga kowa ranar shan ku ranar shan ku ne ba za ku gado ba za ku ji ba ka'idar shi ne kawai ku tsaya ta wannan ka'ida ranar shan ku ku sha ruwa kun ku ku ɗiba ku komai ranar shan ta kuma ka wanda ya taɓa ruwa kar wanda ya zo inda yake ka wanda ya zo inda take balle ya sha mata ruwa shi kenan to me ne wahala a wannan amma tun da yaya kuke gani sai Allah ya ce fanadau sahibahum fata'ada fa'aqar sai suka kira abokinsu wani ɗan ta'adda ɗa ya samu ƙasa ko takobinsa fa'aqara sai ya soke ta ba ma magana a bata bata ta sha ruwan ranar ta masu zo ranar nata su a'a ba dai taguwa ba yanzu ma sai a zo a ce kuma mun wani rana ba za mu sha ruwa ta taguwa Kuma a su ta ba da a huta ka gani to haka fa wannan shine fa yi ma Allah tawaye kira kuma shine har yanzu shi yake Allah yake karkai abu sai ka ce sai kai kar ka yi kaza haramun ne kar ka je wannan wuri sai kan da ya sai na yi ko ne bambancin mutanen annabi shi annabi salih da wannan abin da suka yi da yau abin da ake yi ɗaya ne sai kar ka yi kaza sai ka yi doka ta za ta Allah ta a karya ta doka ta manzo ka a karya sai mu tsara da yace sai na yi banda waccan addu'a da annabi da ya tsara mun nan tare amma da yake an bari haka kowa ya kuma da bisa Aisha sannan gobe kiyama ta shi kowa kan abin da da muke nayi kun ga abin da suka yi domin su nuna ma manzon su su fa'in addini sai sai ɗaya daga cikin su sai ya je sai ya soke ta kun gane da kyau Allah ya ce fa kai fa kana a gairi wani zo aka maimaita yaya azaba ta take ne in ta zo kuma ya gargadi na yake kafin azabar abinda manzanni suke ga mutanen su in kuka ga azaba kan azaba ta zo an maku a jin kun kijin sai azaba kuma ta Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan da yadda su kuma azaba da aka faɗe su a dunkule za a yi tafsirin ta yaya yadda aka halaka su Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wasidatan lalle mu mun aika musu da wata tsawa kwaya daya kawai lokaci guda shi kira wa kanu ka hashimin ka hashimin al muhtazir suka zama kamar wani wato ainihin tattakakke ko ni kakken wato ainihin abin nan irin garka ake cewa wurin da ake ɗaure dabbobi da abin nan ɗinsu karmaminsu da kara da meye da itatuwa duk in aka nike shi aka haɗe da komai da ma garkar da aka yi masa to haka aka yi masa gabaki ɗayansa iskar da ta zo haka ta mai da su ka hashimin al-muhtazir adina tsawa nake so ita kai tsawar da ta zo Allah ya ce wala kad yasarna alqur'ana li dhikri fa hal min mudakkir hakika mun sauke mun saukake alqur'ani li dhikri dan wa'azi yanzu abin da aka gayo maka nan ba wa'azi ne mutane an ce masu ku yi kaza sun ki da suka ke yin gaya da aka masu ba wa'azi ne wa'azi ne ga wanda yake so ya hafi wanda bai so ko ba zai ma bai da hankalin shi tunani balle haya gane ne sun ci saba ma Allah ba sai ci gaba da tabar gazarsa a ban ƙasa to muka dan koma don mu dan ƙara samun fa'ida cikin maganar malaman tafsiri akan ita wannan kissa din kamar yadda muka ji a wancan ko kazaba samud bin nuzur an-nuzur jam'i ne na nazir bi ma'ana munzir wato sun karyata wato dangogi na gargadi ba ɗaya bane nuzur jam'i ne na ko ka ce nazir ko kuma munzir in ka ce annazir shi manzon suka karyata da shi na nazir munzir kuma wato ko wanda yake gargadin ko kuma abin da aka masa gargadin da shi an gane da kyau to duk sun karyata su sun karyata shi manzon sun karyata abin da ya masa bayanin in sun hada sun karyata al'amurin lati wato an zara anzarahu biyu sun salih duk yayi wato al'amuran da annabin su salih ya musu gargadi da shi duk sun kareta illa yu'minu bihi domin lallai su ba su imani da shi ba wa yattabi'uhu ballanta na ma hasali shi fa qalu sai suka ce a basaran? wannan magana ce ta ne wato kamar masu mamaki ma suke yi a basaran minna wahidan yanzu wani mutum kwari a cikin mu wasu sifofi ne na wulakanta daga cikin mu yake ba mala'ika ba sannan kuma wannan kwaya ɗaya kwallon kwal shi kadai ko wato wurin wannan maganganu ne da wani bin wanda bai son gaskiya yake amfani da su kamar matsayin hujja mai hujja ya zo da ita sai ya kalli shi waye idan yaro ne a kan sai ya jefai da rashin shekaru yaro idan ɗan birni ne shi wancan kuma asalinsa ko daga kawai zai ce ɗan ƙauye idan shi wani mai kuɗi ne wannan kuma zai ce ai talaka ne ko ba ta ake bane ne wani za a tsara waye shi dan ƙauye wani waye shi kaza kaza to irin wannan kalmomin shi ni manzanni suke ga mutane wato mutane suke ga manzannin su an gane da kyau to har yau haka yake mai gargadi mai wa'azi in ya zo wanda ba su gane ba maimakon su karɓi wa'azin kawai ba shi za su kalla ba abin da ya musu wa'azin gaskiya ne shi ke na hala ta sai ku koma a kalle shi a ne za a yi wato ta'alili da tahalili tun da wane ne ba za a saurara ba wanda shi wa'azi ba haka yake ba ana kallon inda gaskiya ce abi ta kawai to haka mutanen annabi wato salih suka gaya mashi yanzu wani mutum ɗaya daga cikin mu kawai na tabihu za mu ji shi shi kaɗai? Hmm? wato da suna da yawa kenan kila suka zo su saboda yawan nasu ma yadda kun gane da kyau ko kuma ba daga cikinmu ba wani ne san ko haka yanzu mutane wani cikin su in Allah ya bashi ilimi masa sai su ki saurari Dan unguwar su ne masa wajibi ba su ganin girman wa'azin amma da za a ɗauko ko daga nesa sai ga ana saurare shi saboda shi ko ne shi ko na an san makwancin shi an san gidan shi an san faɗi tashkila tare aka taso ko ba da biyan ɗan adam bane raina aka ce ido waye raina shine to saboda haka duk irin wannan ɗabi'u a wajen karɓar gaskiya ba amfani da su to ne nan su suka kawo irin wannan wato hujjojin saboda haka wato aka ce tambayar da suka kalu a basharan din nan minna na tabihu tambayar nan ta istibhani bi ma'anar nafi ne suna koyawa ne ma shi kai ai ba za mu yi shi ba wannan mutum ɗaya a cikin mu shi kaɗai yanzu ya ce zai kama da wani ra'ayinsa to ba za mu bi shi ba abin da take nufi ce nan tambaya kai ba na tabihu wa na hannu jama'atun kafiratun sai a ba za mu bi shi mu masu yawa shi kuma shi shi kadai wa huwa wahidun minna ɗaya ne daga cikin mu walaita bi malakin ko zilai wato malakin shi ba malakin sarki gina ko malakin kuma shine ne mala'ika shi ba mala'ika ba kawai sai mu zo mu bi shi to idan mala'ika aka yi aiko shi ne za ku yi da shi hmm? Allah ya kare mu da baka shi mara wanda bai gane gaskiya ba zai ta kawo hujjojin da ba hujja ba an gane da kyau inna iran ai e wato in tabanahu fi dalalin wasu idan har mun bi shi mun bi hanyar da ya zo da ita din nan kenan kamar yana kan abin nan to muna mun zama kenan cikin bata Wasu kuma mun zama kamar junun cikin hauka kalmar sa'ur kenan ana yasa irin kare mahaukacin na ake shi magaya masa irin wannan sunan mahaukacin kare Allah ya tsare to kaga kalmomin da suka gaya mai biyu ai sun manyanta in suka yi haka kamar suna cikin bata kuma sun zama mahaukata kamar shi suke jingina mu hakan kenan an gane da kyau shi batacce ne ba za su bi shi ba su shirye yi shi kuma mara hankali ne su masu hankali ba za su bi shi ba in ko su bi su ma sun zama haka kina Allah ya tsare a ulqiya wato a ulqiya zikra ko kuma zikru alaihi yan bayyana yanzu shi kadai za a zaba nan a ba wahayi a cikin mu lam yuha ilaihi wato ainihin ba a yi wahayin ga kowa ba sai gare shi bal huwa kazzabu kai a shi makareci ne ai innahu auha ilaihi ma zukira wato kawai yana cewa an mai wahayin abin da shi yake faɗi ne amma shi makayyaci ne ma'ana ba su yadda ba kenan kazzab bi sigatil mubalaga ma wato ba su ce kadi a a kazzab mu yawan ƙarya to ka duba ne Allah fa ta ga mana ashir kalmar ashir ma'anar ta mutakabbirun badar mai girman kai mai raina kowa haka suka jinjina mu annabi Allah salih saboda haka sai Allah ya ce sa alamuna gadan da sannu gobe za su sani malaman tafsiri suka ce ma'ana gobe a nan wurin da aka ce gadan aiki da aka ya fi kenan ya'lamuna gadan domin wannan abin da za a masu na halaka su da azaba na yi mai sauki ce a ah, rayuwar duniyar nan ta sami mumini da wasu abuwa na bala'i da waye wannan yanayin ya zama sabajin ajalin shi amma mumini ne zai samu aljanna ana ma magana wannan abin karanta da ku za a zo da shi gobe kiyama a yi shiga aljanna ji daɗi a tsani shi a ce mai jiya? gidan duniya ce shi bai ma taɓa jin komai ba manta to kaga sai aka nuna abin da za su sani gobe azaba domin za su shiga wuta ta dindindin Allah ya tsare Allah ya ce za su sani man al-kazzabul ashr waye makaryaci ko waye mai girman kai huwa amhum shi ko su san wannan da an yi azabu ala takdibihim salihan domin za a yi masa azaba a da ta karyata wadda suke ma annabi salih alaihi salam Allah ya ce ga yadda aka yi masa inna mursilin naqata ay mukhrijuha min al-hadabati sakhra za mu fito da taguwa daga wani falalan dutse kan face kawai sai a ga taguwa ba wai rakumi ne zai haife ta ta girma kan idan suke kawai a dutse inda suke gani ba magana ce ta mujiza ba ko to haka za a kamar yadda ruwa annabi nuhu aka fito da shi sama da ƙasa ba giragizai ba hadari ba komai ko haka nan mutanen abin nan su kuma iska kawai ta taso ga ta nan suna ganin kamar ta zo ta gama da su to kuma haka za a kawo masa taguwa ta fito Allah ya za mu fito da ita sai ta zama fitnatan wato za a fito masa ne ta kama sa'ani domin tambaya suka yi ko ai tambaya suka idan shi annabi ne ya zo masu da wata aya da za su gani na wasu da taguwa tun da su abin nan ko mutum na sun tambaya shi ne su ma ka zo su da kamar da farko muka karanta annabi suka tambaye shi inda ce ne wata ya faɗo ya tsage watan ya faɗo ya tsage kun ga mu'ujizoji kenan su kalubalantar wanda yake jar da ke ta ce mu'ujiza sabanin karama ita karama mai ita bai ma sani ba take samuwa a gare shi an gane da kyau amma mu'ujiza manzo za a baki ne don ya kalubalancin da ke da shi an gane da kyau to haka aka yi masu yayin da suka tambaya aka fito da ita ta zama fitina a gare su jarabawa a gare su Allah ya ce mu masu wannan ne wato ainihin domin me dan a jarabta su dan a gwada su a gani muhum ya fara ya kai sa da saurara ka sa musu irin ka gani kamar yadda aka gama annabi nuhu bayan ya gama haƙƙin ɗaya da jirgin komai aka ce saurara abin da zai biyo baya saboda haka in tazir ma hum una wa ma yusna'u bihim saurara tun da kai masu gargaɗi kai wa'azi kai komai sun ƙi to saurara ka ga za su yi sannan kuma ka saurara ka ga abin da su kuma za a yi masu wasajir ka yi haƙuri wato ma'ana isbir ala azahum amma ta ci gaba da haƙuri akan cutarwa da za su ta maka bakan magana zagi sun mutunci da komai ka kau da kai ka kyale Allah ya ce wa nabihum annal ma'a ismatun bainahum wannan taguwa da ganta ta fito daga dutse ka ba su labari cewa ruwa da kuke sha na yau da kullum na rijiya ne na rafi ne ko ma na ina ne yanzu zai zama ismatun bainahum za a raba shi tsakanin zai zama akwai rasta dinki ke ko rasta ta shan ruwa yau in sun sha gobe kuma ita ta sha yanzu sun sha haka za a sha haka za su rayu an gane da kyau shine aka ce masu wato zama wa bainan naqati fa yawmun lahum wa yawmun laha tsakanin su da taguwar nan da ta fito yanzu wancan yini nata wannan kuma nasu kullu shirbin ay nasibin kenan min alma muhtadarun wato yahduruhu ya yawmuhum kowane ranar sha ɗin masu shi na mutanen za su halarto masa amma su mutane a nan misali samudawa kenan za su zo su sha wannan ƙafi yau nuha ita kuma nata ranar ita ma za ta halarto za a ganta za ta zo ta sha an gane to ba ita ba ruwanta ma an ka a taɓa a ranar shanta to ina ga ita amin babu aula kenan kar a taba ka ko kuna ganewa da kyau fatamadau ala zalika suka ɗore hakan kamar gaske ta sha ta sha ta sha ta sha thumma nuhu sannan kuma sai suka kosa sai suka ga kai ko ba za su haƙura da wannan ba fahammu bi na fa sai suka daura niyyar ƙoƙarin kashe ta kuna ganewa da kyau suka yi kokarin su ga cewa ya za su halaka ta to shi kenan da suka tashi ta tanawala a saifa fa qaradihi lafa wato ainihin daga nan wani mai suna sunan shi wato kudda jini sani mai da aka kawo cikin tsabari shine kuddar wato ne babban ɗan ta'adda gasar san duk inda ake ta'addanci kuma sai kaga wanda yafi kowa ya fi zarcewa kan ne zai jagoranci duk wata saka ta ta'addanci zura ka shi sai ya wuce gaba saboda haka sai ya nemi aka shi takobi fa'aqara wato bihin naƙa, sai ya soke wannan taguwar da wannan takobi din qatalaha muwafaqatan lahum amma sai ya kashe ta ne a bisa haɗin kai da su ba wai shi kaɗai ba ne ya je wannan duk da yadda su shi ne da ya iya zartawa shi na ko Sani a can cikin suratu nan ƙasa ƙasa ba ƙarun na ƙasa ko suka soke aka ce da jan'i suka soke raƙuma shi ya jagoranci a shi ya yi aikin amma duka ne yadda su shi yasa a shari'a idan aka yi haɗa aka zartar da abu wanda ya zartar da wanda ya ɗai da wanda aka haɗa kai da su hukuncin su ɗaya haka umar ɗan khattab ya ce ya ce idan mutane suka haɗu a gari jijjiya wasu suka kashe mutum ɗaya sai na sa gaba ɗaya garin an kashe su tunda duk da ba shi kare za a kashe ba garin gaba ɗaya za a tasa kawai haka umar ya ce ɗan faɗa Allah ya kara masa da saboda da yawansa aka yi da su da komai aka ba su hana ba da yayin da zai sun ce a'a ko wasu sun ce ba za a yi bai halatta to ba za a kashe su ba sai iya wanda suke da kawai ko kuma shi an hana shi kadai to shi kadai za a yi ma hukuncin to a nan kaga tunda da yawansa su ne sa wasu wuraren da aka kawo kisa ne sai aka nuna faƙarun naka ta ta kai tara kuma amma a nan wurin da aka kawo shi ya ce sai aka ce shine fasa'ada fa'aka ya ɗauki takobi ya je soke ta kaga ta'addanci ya kai ta'addanci kenan ba wai ma ruwan ba yanzu za a je a sha ranar shan can a saba ko a'a bari a mayi ta gaba daya Allah ya kare mu da kafirci kuma Allah in ya jarabce mu Allah ya bamu ikon cin jaraba jarabtawa shine dokokin da aka sa mana yayi kaza bari kaza mata ka ta hijabi ya'yanka ka yi kai sa musu ka bari lallai ka su fita tsirara jarabawa ce kawai jarabawa ce in ka ƙi suka fitar tsirara ba ka ci jarabawa ba na ka saba ma Allah kuma za ka game da Allah mace ce hijabi ta rufe da daga sama har ƙasa aya ta tsara ko abubuwa duk ga sunan dokokin ubangiji da aka ce mu yi kaza mu ba. duk irin waɗannan ne dan da kace kaki kamar kana ce Allah ba zan bari kawai Allah ya kare mu ina Allah ya ce fa kaifa kana wa nuzur nan ma yaya gargadi na ya kasance kuma ya wato ya azaba ta da gargadi na suka zama ayi inzari lahum bil azabi qabla nuzulihi gargadi na da ne musu gabanin sauka musu da azaba ya ya kasance mana ai wa qa'a mawja'ahu fa azaba ta sauka a digiran ta yadda ya kamata kenan wa bai wato wa bayyana hu bi qawli Allah ya bayyana yadda azaba ta sauka da fadin sai ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan domin aika musu da wata tsawa kwaya daya fakanu ka hashimin al-muhtaziri wato huwa alladhi wato yaz'alu li ghanamihi hadiratan min yadis shajari shi al-muhtajir suna ne wani ismul fa'il ko wato ne wanda ya yakan sanya ma dabbobinsa hadira wani shinge min yadis shingen da za ka yi shi da yayi busashe kamar ka ce irin dangatin nan da za a yi ta dabbobi da irin abin da shi ma zai iya kama inda za a sa mai wuta an gane da kyau irin wannan da mai dabbobi yake yi din wato min ya ji shajari daga itatuwa busassu na bishiya wa shauki da kayoyi wato ya fasna hunna fiha wato mina zai'adi wasi ba'i ya zo ya mashanunsa ko awakinsa ko raƙumansa wani garu da zai kewaye su ko ce ba garu ba shinge irin na kaya ko danga wanda yake shi kanshi shi ma duk busasshen abu ne to shi ake wasafta kamar yadda abin ya kasance a gare su yadda wanda mai dabbobi ke masa dan gudun wato ainihin eh, abin nan su kura su bi abin da ke taba su kai ya taba su na neman jeji wa ma zarika, zalika wato ainihin fadasar huwa alhashim wannan jan da aka yi ko dangan yayin da ya tsuho ya ruguje ya faɗi ya take to ne nan aka nuna yadda awa da ta zo haka ke masu wannan bayanai ɗan birni da bai rayuwar kawai ba ba da fahimci su masu sai dai ke ta bayani kawai amma mu da muke rayuwar kawai mu mun san me ne danga me ne shinge in ya tsufa ya diddige ya kwanta ya abin nan ji za mu fahimta amma dan birni da ya tashi cikin birni ba zai amfani ba zai gane ba sosai sai dai kana zuwa kauye ziyara domin duk yan birnin galibin su in ka tantance ka shi galibin su yan kauye ne asalin su amma wasu ba sa zumunci wani ya shigo birni ba zai ɗauki ya yi shekai su kauye bai ce ga asalin mu ga tushen larabawa haka suke yi sai ba larabe ya yi shekai su kauye su san rayuwar kauye da gwagwarmaya ta sai su haɗa dabara biyu ya san ta jini ya san ta kauye kwakwalwar da wayan ba iri ɗaya ba in ka zama ɗan binni wani zin sai ka zama dolo in ka zama ɗan ƙauye ba tare da ɗan binni wani ma wani zin sai ka zama dolo amma in ka haɗa biyan shi yasa annabi aka ɗauke shi aka kai shi ƙauye aka shayar da shi ya san gwagwarmaya ƙauye kiyo ya kasuwanci ya gwagwarmaya to da ya zo ya fara da awa sai ya zama babu kamar shi da duniya shi yasa kun ga ainihin nan ƙur'ani yana zuwa da wannan bayanan da yawa sai kai ta in ba kira kai ba za ka gane ta ba kamar na yanzu nan tashimin muhtare kamar wani danga ko garin eh, aya da ya rigidige to haka iska dai kana so na maka iska da ta zo kawai haka wannan tsawa haka ce maka ta share ta kawai ya zama ga sanan sai gawa wucin su kawai a ƙasa Allah ya tsaye Allah ya ce wa laqad yasanna al-qur'an li dhikri fa hal min mudakkir hakika mun yassara alqur'ani dan ya zan abin ambato ko akwai mai ambato mai tunawa dan ya zan abin wa'azi ko akwai mai wa'azuwa din a ayatu hibdul qur'an a azamu min ayatin naqat ita aya da aka ba mu ci qur'ani a haddace shi zauna kwakwalwar bayan Allah wannan girman aya ta fito wannan taguwa din da ta fito an yi ta zamanin annabi annabi salih sun mata abin da suka yi mata shi kenan aya ta wuce amma qur'ani fa aisha har yau har gobe ka dubi sharrin kajirai irin suke ta so su hargitsa qur'ani amma sun kasa har yau hargitsa ta hanyar rubuce shi su takala wasu abuwa su cire wasu abu sun kasa yadda yake haka yake haka nan tafsirin yin sassaƙa abubuwan da ba haka tafsiri yake ba sun kasa tataccen tafsiri yana nan wannan ayatar Qur'an da aka ba manzo ta farko da aka fara da ita wannan ban mamakin ta tafi wannan mamakin aya da aka ba annabi Sale, ita ce taguwa shi yasa duk karshen kistoshin sai an maimaita maka alƙur'ani wala kadi ya sanar alƙur'ani da zikiri fa hal min mudakkir da aka gama maka kissar annabi nuhu shi da aka kawo wannan da aka gama maka ta annabi hudu aka maimaita ta nan ma da aka gama aka maimaita maka dan ka san qur'ani shine alqur'ani littafin da in ka rike shi ka huta rayuwarka ta duniya da lahira in ka bi shi ka bi dokokin da ke cikinsa shi kenan sai ka game da Allah lami lafiya shi yasa ainihin mana ya ce ayashi ta fi girma wato a azamu min ayatin nakati wa ma jara fiha min wa'azin wato ainihin wata zakure da duk abin da ya gudana cikinta na wa'azi da tunatarwa فهل من مدكر في ذلك فيعان على التذكر والاتعاظ shin akwai mai cin tuntunin akwai mai wa'azuwa don ya nemi taimako hakan ya wa'azu in akwai shi shi yasa kuskure ne da kuma kokarin kauda mutane daga daidai a ce wai ai alqur'ani kai alqur'ani ya fi karfin mutum wai menene linzami ya fi ƙarfin bakin kaza saboda ka in kana neman ilimi ka tsaya da su fiqhu su hadisi su abinna su su amma kar ka shiga harkar ka ce saboda shi qur'ani linzami ne ya fi ƙarfin bakin kaza ko daga nan sai ka gama karatunka da neman ilimi ka baka san ne qur'ani ba ma an zo an tarar da aya cikin littafai na biƙihu a da yanzu ana ta karatu alhamdulillah malamin tarar da aya sai karanta yadda take yi wuce shi fa malamin fitin kawo aya a matsayin shafi muhallin shafi a karanta ta da a daɗa fahimtar da hudu amma sai a karanta wai ba za a fassara ta ba to da an fassara an yi laifi kenan to qur'ani ga abin da Allah ya nan ko wala qad yasal qur'ana lil dhikr mun sauƙi a alƙur'ani dan ya zan abin tunatarwa magana ɗan adam da yake fararre kuma ganganin shi da kuskure akwai cika da warwara da tikkiya kake fahimta bale magana Allah kuma da ya yi ta yake ya yassare ta ya kake ta to dan me yasa ba za a koyi fasara Qur'ani ba Allah ya ji kan mana abu kai gumi lokacin da ya fara yin tabahizin tabara da hausa ya fasara da wasu ake mai ta a ƙasar nan wasu masu ta kajin sashi. kawai fadan ya tarjama ma'anonin ƙur'ani da harshen hausa ne laifi a ya zo da wani abu sabo waye ce a fasar qur'ani wannan kafirci ne wannan wasu ta sababin yan boko dubbai na wasu fahimta a gine ta wannan fasar shi ya fara ya fassara wancan ya fassara sannan irin su abokar imam su ma suka fara ya fassara abubuwan nauyi da hausa daga nan yan boko da ba su da larabci suka fara gane ma'anonin alkur'ani ya ci gaba ya kammala sai da ya fassara ƙur'ani gaba ɗaya tarjama shi da hausa harshen hausa wanda bai iya larabci ɗauka zai iya ɗan fahimta a kan wani abin ya sauƙaƙe ba sauƙi ba ne yau in ka je nan majama'ul adina na adina tarjama da aka yi a madina an fassara an tarjama ƙur'ani harshe ya ke ɗari da aka tarjama ƙur'ani da hausa da wani yare duk yaran duniya manya-manya saboda ne duk na karkashin wani wala sunan qur'ani ne zikiri Allah ya sura alqur'ani in ka ga sai dai kai ka nisanci ƙur'ani, amma dai za ka kusanto shi ka karanta shi karatun zai maka sauki kai kokari ka fahimci ma'anar ita ma za ta maka sauki dan ba wata magana ce ta kakkiya murdaddiya ba magana ce mai sauki magana Allah ce mai daɗin karanta yau ka karanta gobe kamar ta jibi kuma ba ka gajiya wannan ne yana cikin ƙur'ani, shi yasa wancan wancan fahimtar sai ta sa aka yi ta zama a kihe sai ga mutum ya yi karatu shekara goma ashirin talatin yana nan amma sai ka ga ka zauna shin ya mako fanta gine da kamata yana nan a kihe saboda bai gane qur'ani ba qur'ani shine tushe ilimi duka daga nan ake fitar da shi amma an ka bar qur'ani ke nesa da shi yanzu nan ayoyin da muka fasaro gwargwado in dai kana ɗan bibiya kana fahimta ko ba fahimta ko ji kawai ake ba a ganewa to wannan kwa ƙananan almajirai kenan suna ga manyan malamai to da haka mai kokari mu gani ɗan uwa abin da ake maimaita mana nan muna fahimta shi ba daidai ba ne kuskure ne a ce wai ba za ka karanta qur'ani ko ba za ka fassara shi ai fassara ta ma'anonin shi gwargwadon yadda kai da harshen ta za ka gane larabci ba ba harshen mu bane larabci ba harshe ne na kabilun duniya ba amma ƙwar'ani an saukar da shi da larabci shi kuma ƙwar'ani na kowa ne na dukkan musulmi ne na duniya ashe ga dole su kokari su koye shi farko ta hanyar harshen su sannan zuwa harshen shi ƙwar'ani da an gane da kyau to shine nan ake gaya mana kuma da yake kokari ya nuna mana girman ƙur'ani ɗin bayan nan sai aka kawo mana kissa ta mutanen annabi lodu su kuma ya kasance ne Allah ya ce كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن بيته فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقف فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم الله ملوك كيسي كذبت قوم لوط لوط بالنظر wato mutanen nan na annabi lutu alaihi salam kazzaba kuma sun karyata bin nazar da gargadi dangogin gargadi da ya zo masu da shi na abin da ya hane su su yi suke na alfasha da kuma su daina shirka kuma su yadda shi manzon Allah ne da kuma an ba ba ga abin da zai biyo masu wannan dangogin gargadin duk sun tattara su ma sun karyata shine kazzabat qaumun lutin bin nuzur mutanen annabi ludu sun karyata gargadin su ma wannan da ana gaya ma annabi ne ya hakuri kiran ko shi da aka yi da ya zo da shi na ƙur'ani karyata fa ga wasu kafin shi ba shi ne farau ba sannan kuma ga yadda abin ya faru al'ummar ka su ji su shiga nasu sai ta yin su bi ka su bi Allah an gane da kyau sun karyata Allah madaukaki ya ce inna arsalna alaihim hasiban su mun aika masu ne da hasiban wasu ƙananan duwatsu wato faɗin na eh? ina ne wuce karanta kana karanta duwan ka mai gyaran wani eh? ni ne kusurin koshi inna arsana alaihim hasiban lallai mun aika masu da wasu ƙananan duwatsu wanda aka jajjefa masu kenan illa ala nuɗin sai dai iyalai ko kuma mutanen annabi lutu da suka yi imani da abin da ya zo da shi su kam najjainahum bi mun tseratar da su bi saharin lokacin asuba ko gab da asuba domin shi ne lokacin saha, lokacin sahur shi ne a digana ka sahur ko daidai wannan lokacin su muka tserar da su sannan da azabar ta zo ta sami iya wanda suka yi kangare din kun gane da kyau abin da muka yi masu nan ni'imatan min indina su mutanen annabi lutu da jama'a su da muka tseratar mun yi masu wannan ne ya zama ni'ima min indina daga gare mu kazalika jizi man shaka kuma haka nan muke fakan kama wanda ya gode ma Allah wanda ya gode godiya ga Allah shi ka bi shi ka bi saƙon da ya aiko manzanninsa da shi to haka nan mukan sakan kama masu wato mai godiya kada an walaqad anzarahum shatana Allah ya ce hakika ya yi masu gargadi na kamun mu batsha shine damka ba damka ta jin daɗi ba damka ta azaba to ba wai haka kawai ba ake masa abin da ake masu walaqad anzarahum shatana hakika wannan manzan nasu lutu ya yi masu gargadin kamun mu kafin mu yi masu kamun kiran amma fa tamarau bin nuhu sai ta kai ne tamarau wato ne ja kenan ja in ja a faɗi su faɗi shi ne musu da inkari da ja in ja da mai wanda yake gaya masa gaskiya fa tamarau bin nuhu suka yi shakka suka yi ja in ja da shi mai gargaɗin ko kuma da gargaɗin da aka masu ɗin Allah ya ce wala kadara wa duhu an baitihi ai ma banda hakan ga wani abu mana daɗi wala kadara wa duhu an baitihi bakin da suka zo masa shi annabi ludu da suka zo masa to sun ta kai kawo ma kan bakin rawa duhu su je su zo so suke su ma bakin su zo wurin su kuna fahimta to ba su san bakin ba baki ne na abin nan ba Allah ya ce faɗa masna a ayyunahum da suka zo suna neman zo rashin mutuncin su sai wannan bakin tun da mala'ikunmu ne muka turo faɗa masna a ayyunahum sai suka shafe idanunsu gaba ɗaya idan sama da ƙasa ya haɗe ba ma wurin halitta idan fatamara'u haka ne ko nan ne wato ainihin fazuku azabi wani zur Allah ya ce fazuku kuɗanɗani azaba ta wani zur da kuma ainihin gargadi wanda aka yi muku hukar izi to zuku ɗanɗana shiga shi nan Allah ya ce wala ƙari sabbahun bukratan azabun mustaqir azaba wacce ta tabbata a kansu ba ta gushe ba sai da ta gama halaka su Allah ya ce laqad sabbahum bukratan ta zo masu ne da asuba bukratan shine da sahi sabbahum ta zo musu lokacin asuba bukuratan yanayi na asuba kinan ko safiya azabun ita azabar da ta halaka sun mustaqil ta zauna a kan su har sai da ta gama da su bata gushe ba kuna fahimta Allah ya kare mu fa zuqu azabi wa nuzur saboda haka ku ɗanɗani azabata da kuma gargaɗin da ake muku kuka kiji to yanzu ku ku ɗanɗani sakamakon kin ji din Allah ya ce wala kad yasal alquran li zikri fa hal min hakika mun so ija alqur'ani le zikri dan gargadi da wa'azi shin ko akwai mai wasu ne ko kuwa duk wannan maimaita kisoshin da didde musu zama wa'azi ba za a gane ba kuna ganewa wannan kisar annabi lotsi kenan ita ma yadda muka ji irin waɗancan haka dai ita ma aka yi mana bayani wato kazabar kanmu lotsin bin nuzur dangogin gargadi da umarni da aka yi masu duk suka karyata an gane da kyau wato bil umuri munzira lahum ala lisanihi a bisa harisan wannan manzo nasu annabi lutsu abinda Allah ya koshi da su ya gaya shi ya gaya masu suka karyata saboda haka sai Allah ce inna arsalna alaihim hasiban ay rihan tarmihim bil hasba wata iska kuma ta fara aiko masa iska da take dauke da hasba kananan takoyi al hasba jam'i na hasa an gane ƙananan 'yan tsakoyi wanda suke kamar kawai wuta ciki wannan iska haka ta taso da wannan tsakoyi da wanda suke kamar wuta haka ciki da wannan aka fara watsu masu kafin azaba ta gaba nan ibn kafir ya kawo bayani na yadda wato abin ya kasance kusan samariyai na cikin abubuwa na cikin wato tafsirai shi nan mala ya kawo ke kananan sakoyi wa biya sigarul hijarati kananan duk sakoyi ne wal wahidu duna wato wal ilkafi an kananin da bai iya cika cikin tafi iri irin sa aka kawo ka hule ku da shi aka halaka su to anan ibn kasir yake cewa wannan aya da aka faɗa mana makubiran an kauni ru'in kaifa kuzibu wato rasulahum ya suka kayyata annabi ya suka kayyata manzon su wa khalaquhu ya suka saba masa wartakabul makruha farko dai a ki suka fara auka mawa suka yi min itiyani zukuri na auka ma maza Allah ya tsari wa hiya al-fahishatu allati lam wato lam yasbaqakum biha ahadun min al-alamin wata alfasha ce da ba wanda ya fara yin takatun cikin halittun ubangiji Allah ya sani wani haza ahlakahumullahu halakan lam ya halakahu ummatan min al-umam yasa Allah ya tashi halaka su ake musu halaka wanda Allah bai taba halaka wata al'umma gabanin su bari irin wannan halakawa din wa ta'ala amara jibril alaihi salam fa hamala madainahum Allah ya aiko malaka da farko ya fara taga wato wannan garuruwan nasu hatta wasala biha ila anani sama a sai da ya kai can sama tukunan anani sama sun maƙallabaha alaihim sannan ya juyo garin aka yi masu da ake cewa ejin eh, waina ƙallabahum alaihim wa ha, sannan ya sako garin bayan an daga garin aka juya sannan sai aka sako garin wasu sannan wa utbi adda hijartin min sijilin mawdu sannan sai aka biyo garin kuma da duwatsu na wuta wanda suke manya-manya aka rika koma garin kamar ba ma mai suna wani haza kala ha huna shine Allah ne yake ta ina arsana alaihim hasiban wa hiya hijara kun gane da kyau muka aika musu da duwar wasu kanana kenan wato illa ala lu'in najjaynahum bi saharin sai shi mutanen annabi lu'in wato lu'in da shi da mutanensa kenan shi kan mun tseratar da su lokaci na safiya ko wasu ma wato waktu subuhi kenan min yawmin ghayr mu'ayyanin shi ma a wani yinin da ba a ayyana shi ba kun gane da kyau domin cewa ake illa ala lutin najjaynahum li saharin lokacin asuba ko kace lokacin sahur gabatuwa asuba kenan daidai lokacin ne shi sai muka tseratar da shi daga garin har kuma ta canke su da muka karanta wanda suka taho aikin sai da suka biya wajen annabi ibrahim ko har yake ce masu ina suka ce ga ina suka yi ce ai garin akwai lodu suka ce ai sun sani shi kan za mu tsaya ta dishi an gane da kyau to wannan su ne din da suka zo shine ake faɗa mana irin abin da ya faru aka tsaya ta dishi Allah ce ne matan min indina shi kan tsaya da su da aka wata nema ce in awon da muka musu da gare mu da Allah kazalika ai mithlu zalika jaza najzi man shakara irin kwatankwacin wannan wato sakamakon muke sakan samu wanda ya gode ma Allah yani amna man huwa mu'minun aw man amana billahi wa rusulihi wa ta'ahu irin wannan ne ni'imar da duk wanda ya yi imani ko kuma wanda ya yi imani da Allah ko kuma ya imani wato ya imani da Allah da manzanni da manzanninsa ya masa ta'a? to irin wannan sakamakon muke masa kun gane da kyau ولقد أنظرهم بقصتنا أي خوفهم لوط بقصتنا النبي لوط النبي لوط يا قولة الدسم ya masu gargadi da irin kamun mu ai afzuna, iyyahum bil azabi irin kamun da zai mutu na azaba bi ya tsoratar da su fatamaru ai tajadalu wa kazzabu suka rika ja'i ja'i shi da musu da shi suka karyata bin nazari ai da irin gargaɗin da ya musu wala qad rawaduhu an baytihi wancan baki da suka taso daga wurin Annabi Ibrahim wanda muka ji kisa ba ga mai bibiyan wannan tafsiri da muke ko to su ne suka taso sai suka jira wajen Annabi Lutu alaihi salam sunan ma sun zo mace ne da siffa wata iri da suka zo mai siffa suka zo mai da ita ba wai siffa irin ta mala'iku karare da zai gane ba sun zo mai ne da siffa ta samari samarin ma kyawawa su su kuma ga mala'ikun wannan al'umma tashi abin da suke samari irin matasa din nan kyawawa fa azafa hum lutan annabi lutu ko shi yasa din nan sai sauke su amma da ya sauke su wa ba'athat imra'atuhu al ajuzu suqa ila qaumiha sai matarsa kun san tana ciki ko al'ajun wata aka halaka sai tana ganin waɗannan baki kyawawa su zo masa sai ta yi cikin gari ma matasa iska masu harkar zuɗu cato ga wasu baki kyawa an yi a gidanmu a alamar da abu ya ci lodin ta sanar da su gafa bakin lodi da yayi ko bakin samari ne kyawa ba ya yahra'una ilayhi min kulli suka taho kuwa ko ina suka bazamu suka zo za su tsanka annabin Allah fa aghlaqa lutun dunahum albaba annabi lutu sai sai da ta kai sai da ya kulle kofa suna nema kawai masu auku da ƙarfin tsiya Allah ya tsale mu da harka ta alfasha wa ja'alu yuhawiluna kafar alba duk da kulle kofa suka rika kokari ma ta karya kofa din wa zalika ashiyatan wato wannan suka rika yin wannan safiyar da abin da zai same su zai same su kenan da alaihi salam da dafi ohun shi ko yana kokari ya cin kuɗe su wayan nan hum wato ainihin wayan ma ne ohun duna abu ya ya hana su auka mu bakin nan nasa wa ya lahum ha'ula ibanaki ya ce musu wannan baki ne ina da ƴaƴa. mata na aure in kuna so ku zo aura musu ya ni da sa'a mata na amma wannan baki ne nawa kuna ganewa in kuntum fa'ilin haula ibanati in kuntum fa'ilin in aure kike so da gaske ga ƴaƴa nan mata ku zo a masina na shugaba aura ba kai Allah ya kare mu da fasikai Halu sai suka ce laqad alimta malana fi banatika min haqqin ai kai ka sani ni ba mu da wata bukata dangane da ƴaƴanka ba su muke so ba ba mata muke so ba ko yanzu a duniya ce yanzu kafirci yau aka ce obama cikin abin da zai sake kamfen da shi ke nan gaba kokarin ba da dama yanzu a yadda da cewa namiji zai iya auren namiji mace za ta yi auren mace saboda yana neman ƙuri'ar masu wannan harkar su ma su yadda da shi su ba shi ƙuri'ar su ko ko ba haka bane kuma wannan shi ne ake ta yada wa duniya ko ina ku zama lalace tutsi na nuna musuluncin sai zama a baki kawai mutum lalatacce ne kuma har wai a zo a ce wai wai ba za a yi kudi ba sai an yi luwaki. ba za a sami mulki ba sai an yi luwaki. ba za a rika jin tsoron ka ba sai duk abin da ke kan ku duba fa abin da to waɗancan mutane fa ku duba da ke gama na su to shine a wannan ayar aka tattalo maganin ko aka faɗe ta nan farawa duhu ko eh suka rika kai kawo su fita su shiga je suna duk kamar idan su ya rufe har ya ce ku yi haƙuri ga ‘ya'yana amma sai suka ce ƙaru da haƙiƙa alinta kai ka sani malana fi mana kanin haƙƙin mu ba mu da wata buƙata yanka wa in kalata la alamu ma nuri kai ka san mu abin da muke so Allah ya kare mu karara suke gaya mu fa annabin Allah ko mai wa'azi haka dan Allah a yi mai irin wannan tawaye a jan ai ga ya kai auren idan ya kai balle annabin Allah ko shi yasa in ka ji abin da ake masu na azaba bai kamata wai ka ji wani kama ba a yi masu daidai ba an yi daidai abin da Allah ya masu kuma yanzu shi zai nuna maka illar kyau da shari'ar Allah a bankata. yau da ana shari'a ɗan luwaki wani abin sosai ne hmm? abin sosai ne da annabi ya ce a kashe shi a kashe wanda ake da shi kuma ita ce jarimar da ko mutum ya tubu sai mai haƙi ko ko ya tuba dan luwaki a kaida ta shari'a ce na tuba to sai an mashi bambancin ta za a kashe banza in bai tuba ba yana neman halatta ne a kai shi kawai shi kenan kashe banza a je a gani in ko ya tuba a kashe shi sannan a zo a yi mai sallah a mai ne a mai komai da abin a ake kashe ta musulmi ana fata ya zama arkata a gare shi to yau fa da yake an kauda shari'a sai sa kafirai da ma sai sun raba ku da shari'a tukunna dan su ji daɗin kawo barna su saka muku da ana shari'a kun ga dan Allah ta luwaɗi yayi luwaɗi a kuma ji tausansa amma yau wai su suke cin duniya su da tsinke su ne ma suke fantamawa har ma wanda yake wasu ji suke ma ba a shiga wannan harkar ba kamar ma duniya ba za ki daɗi ba Allah ya tsare shi ne nan Allah yake ba mu labari a dankole a cikin nan aka ce wala kadara wa zufa an zaihi suka rika kai kawo gare shi dangane da bakin nan nasa wato ainihin wato ainihin an yakhliya bainahum wa bainal qawmi allazina atawhu fi suratul al-adiyati ya kauda kai ya kare su da su da bakin nan da suka zo mashi sun zo wanda suka zo mashi ya zama su auka masu kenan liyahba'u bihim domin su auka masu aukawa ta fasadi wa kanu mala'ika ba su san sun su waɗannan mala'iku ba ne to bakin nan sun kasance mala'iku ne ne Allah yake faɗa masna a hum ai a wato amaina hum amaina ha wa ha bila shakkin ko shakkin ka bakin wajhi sai muka gaba ɗaya mala'ikun da sai sai kawai shi Allah ya sa gaba ɗaya sai suka shafe shine amatna suka shafe idanunsu gaba ɗaya idan kwanin idan ma ya zama fuskar kawai ga ta na ta kawai ba wai ga ma ajiyar ɗin ba an gane da kyau wannan haka aka yi daga nan sai shi kuma wato ainihin mala'ika jibrilu ainihin wato sai ya zama aka ce wani ruwa aka ce shi ne ya zo ya buji fuskokinsa da kanta inda da shi aka so cikin mala'iku ne shi ya buji fuskokinsa da da kanta shi kenan duk sai idanun suka shafe Allah ya tsare mu wannan na ga mana ne nau'in azaba ne da aka masu Allah ya ce fa zuqu ai fa qulna lahum zuqu azabi wal to ba gargadiya muku ba kun ji to yanzu ku dan dani yanayin azaba ta da gargadin da aka ku ji ai inzari wa takwifi ai samaratuhu wa natijatuhu sakamakon gargadin da aka ku ji to gashi nan abin da ya same ku wa laqad sabbahum bukratan ay waqta subhi min yawmin غير mu'ayyani a wani yinin da ba a san wani yini bane a ranar azabin wannan mala'ikun sun zo musu ne da asuba da suka zo musu sun zo musu ne da ne azabun mustaqirrun عذاب tabbatacce ai da'imun bi azabar da aka musu ta zama ta da azabar lahira halaka aka halaka su da wannan halakawa suna kan kafirci da wannan banna daga nan kaga sai kuma azaba ta kabari da za a yi ta musu yanzu har tashin kiyama tashin kiyama kuma da an yi sai wuta to shine malaman tafsiri suka ce ta zama azabun mutakin azaba tsoraiya tabbatacce Allah ya tsare mu ko azabi wani kudan dan azaba ta da gargadi na wala kad yasana alquran li zikri fa hal min Allah ya ce yanzu a bibi kuma kissar ali fir'auna su kuma aziyaya take kuma ya ake masu da mun wata a bayana ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر نعم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيهدم الجمع ويولون الدبر نعم بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر طب نعم. نعم الله مدوكك يتشى ولقد جاء آل فرعون النظر حقيقة غرغدي يا جماعة متانا fir'auna su ne ƙala fir'auna ya je ma fir'auna da mutanensa su ma wa ya je musu da gargaɗin annabi musa alaihi salam ya je musu da gargadi ko hakika kazzabu bi ayatina kulliha Allah ya ce suka karyata da armu su. duk ayan da annabi musa ya je ma fir'auna ya karyata su da shi da mutanensa ko Allah ya ce fa akhadnahum akhba azizan muqtadir muka danɗe su muka kama su kamun maguwayi mai iko haka ba azizin muktadi kamun maguwayi ga garbadau mai ikon kamawa kenan kuma kai ka san kisar annabi fir'auna ba ga minna annabi Musa da fir'auna mun yi ta a baya irin yadda aka kama su lokacin da suke jin su za su kama mai wato na ba sa so haka ne ko ba ka ba shi ne a dunkulanan aka faɗe ta to daga nan sai aka komar da magana zuwa ga farkon magana annabi ake ma magana da irin yadda ake mai tawaye ko sallah yake a kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur a kuffarukum khairun shin kazaranku na wannan zamanin ana nufin kai manzo sallallahu mutanen ka suka karyata ka kai kazaranka na lokacin ka sun fi waɗancan ne alkhairi su ne mafi su ne zaɓaɓɓu shafafu da mai min ula'ikum na waɗancan duk da aka ba mu kisa zu adawa samudawa mutane na hmm? da da da fir'auna nan su ne su na yanzu su shafafu ne da mai su sun fi alheri da daga na farkon koko kafin su duba iri ɗaya bane kuna fahimta ma'ana abin da aka yi waɗancan su ɗin Allah su ba zai musu bane a kufarukum khairun kafiranku na yanzu su ne suka fi alkhairi ne min ula'ikum daga waɗancan daga waɗancananku am bara'atun fi zubur ko ko kuna da wata bara'a ne wani tsarkake ku a cikin littattafai a zubur su ne littattafai da suka gabata an ce ku daban kuke su daban ko ku ɗaya ne ay alkufur ne ladun wahida Allah ya ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko ko suna cewa ne mu gaba ɗayan mu muntasir wanda za a taimaka ma ne ma'ana suna ma'allabi abin da nuna mai kullum su za a taimaka a kan shi haka su ma suke faɗi kamar da ta na farko suka rika faɗa ma manzannin su Allah ya ce hu zaman jam'un wa walluna dubur da sannu za a rugurguza dukkan tattaruwa ta kafirai wanda suka taru su ci mutuncin musulunci da manzo sai huzamul jam'u jam'u na kafirai ake nufi wai nuna dubur yayin da abin da zai zo masu a badar da wurare daban-daban a ranar za su juya baya nan za su ɗanɗana kuɗa sun bali sa'atu mau'iduhum bari dai kawai in ba su ma dawo musuluncin nan ba ko ma ba a yi masa haka ba mutuwa za ta zo bayan nan kuma a sa'atu mau'iduhum tashin kiyama yana nan yana jiran su shine alkawarin da ake zai same su ai wa sa'atu adaha wa amar ita ko tashin kiyama yanayinta da firgicinta da abin da ke cikinta na azaba ya kai matuka wa amaru ya kai ɗaki daga murin wani shi ma ke fita murko ya san shine amar yana ya kai ɗakin azaba ya kai ɗaki Allah ya kai to wannan san kisar fir'auna kun ga kaɗa kawo ta ko dan a raba dai a waɗancan tun da dukka tarkace ne na kafire da suka gabata manya-manya shi ma sai aka kawo ta nan a dunkule sai aka faɗe ta aka ce wa laqad a ala fir'auna ay qaumuhu ma'a mutanen su tare da su ma su ma labarin yanayin su ya zo yadda su ma suka kayyata ainihin wato gargadi ko eh su ma tazuwa su sun karyata gargadi din ay al-inzar ala Musa wa Haruna gargadin da suka samu ta hanyar annabi Musa wato da Haruna duk sun ta shi fa lam yu'minu ba su imani ba bal a suka ce kazzabu bi ayatina kulliha Allah ya ce ai sun karyata ayyuka ma gabaki daya wato a cikin wajen guda tara da Allah ya ba annabi Musa allati utiha Musa wanda aka baiwa Musa su duk sai da su karyata an gane da to fa akhar wallahi yake fa sabnahum bil azabi aqra azizin ay qawiyyin shine aziz muka yi masu riko in ji Allah riko na azaba ko muka kama su kamu na azaba irin kamu mai ƙarfi muktadirin kadirin kira kamu irin na kamu mai ƙarfi mai iko shine gagarabadau Allah subhanahu wataala duk wani mai ƙarfi mai iko a duniya ƙarfin yana da wani iyaka ikon yana da iyaka in ka gwada ikon ko ka ce wani yanki na ƙasa ko wani yanki na area ko wani lokaci kuma sana yana da iyaka na shekaru ko kwanaki daga nan ikon ya ƙare mulkin ya ƙare ƙarfin ya ƙare haka ne ko ba haka ba kowa ya taɓa shi za ka ga akwai wani nan tare da shi ya zama lokacin karfin da sadda ya fara da babu shi da kuma sadda karfin zai kare akwai ikon sadda ya fara akwai sadda ikon zai kare amma nan ubangiji fa ya ta ubangiji a zaliyar ce tintintina haka take kuma haka take haka kuma za ta ɗori haka nan ikon shi to haka nan kamun ubangiji shi yasa sai muna son kanmu da lafiyar mu kuma mu ji Allah in ba haka ba kamun ubangiji ba shi da daɗi kuma yana da hanyoyi daban-daban ubangiji da yake kama bayi sanar sai da zai abubuwa nawa ga sai yau ruwan nan kadai ka gana harkokin ruwan ruwa ya cinye su mota ba ta iya tafiya gida ga shi nan tsamo tsamo cikin ruwa bayan da za a je a ci abinci mutanen filibin da suna kwanan yana sa ana ta kai musu taimako ko? Eh? to ga girgizar kasa iran kuma na taujijjiga su ba dariya za ke ba kuma na najeriya din ba za a iya muku wani wani bala'i ne anan din ba a yi shi na yin sabon allah ai kuma sabon allah ne kuma nan ma ana yi shi to kawai hakuri ne na ubangiji kila arzikin wasu bayan allah kila muke ci saboda su allah ke da kai saboda haka mu ji tsoron allah a koma ga allah amma kamun Allah ba shi da kyau shine nan aka faɗa mana ina abin da aka masu fa qasnahu akhra azizin muqtadir daga nan sai aka biyo summa wato summa tafata ta'ala bi shadabi ila hadhihi al-umma fa qala daga nan Allah kuma ya sake mai da zance zuwa ga wannan al'umma din an ga wannan magana annabi nuhu annabi annabi wane ne annabi hudu annabi salih annabi rudu sannan annabi musa kowa da yadda aka yi mun ja kamar su zama gargadi sai kuma aka koma da magana kan wannan al'ummar sai ta kufarukum ya umarci muhammad hayrun ku kafirai na wannan al'umma ta muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ku alkhairi ne kafirai na wannan zamani tun na zamanin ka har yau duk kafirai ne na zamanin annabi da ake ta na makka har na yanzu ko eh hadda na Najeriya da na Ghana da na Togo da na Irani duk ɗaya ne kafirai alkufur millatin wahida Yalla ya ce min wato su suka bi ne min ulaikum almaskurina min qaumi nuhin ila fir'auna su suka bi ne alkhairi wannan na wannan shi manzo wato kafirai suka masa ko waɗancan da aka ambata a kisar annabi nuhu annabi hudu annabi salih annabi musa da kuma lutu su ne wancan su sun ji waɗancan ne amlakum ya kufaru bara'atin fi zuburi ko ku kafirai na yanzu kuna da wata bara'a ne da kuka samu a cikin littattafai wato alkutubu salifa min al'azabi a ciki an barrantar da ku ne ku an ce ku ba za ku azaba ba hmm? ai azaba iri iri ce su an ban share garin gaba daya yanzu ya ba ku sai ku kasa samun zaman lafiya horo ka yasa inda za ka da ganin ka tafi da dukiyarka har Legas ba ta wuce ba ka jin tsoron da ganin har mai dubu har ina ne har har sigari da ake tafiya a kafa da ba ka tsoron kwaki dai lamun jeji da abin nan ba mai taba maka yau fa hmm? a cikin gida a ɗingoku yan kowa nan yan damfara yan wani ko ina gashi rasu jin daɗi shin kasuwa a zo cikin da komai da abin na shigo da bindiga a buɗe wuta a kwashe zuciya duk kuna gani zuciya al'umma wannan bala'i din shi ma duba duba nuna bane nau'i bane na ainihin azaba da ubangiji tsakanin ku zan ba ba wani bai ganin girman kowa ba wani mai mutunci a rika ganin kama al'umma kowa zuna ko a kwashe eh, tarbiyya da ganin girma da waye duk a kwashe cikin al'umma kowa rika jin kamar shi kaɗai ya sama kanshi shi zai iya makanshi komai wannan duba azaba ba ce hmm? babu aminci dukiya a ba ta dukiya ba ta ganin dukiya fashe maka albarkata a fashe maka wadatar zuci ka zama bawan dukiyar kawai ta kana baka ji daɗin ta balle wani ya ji daɗi hmm, yara su zama tangararru fitinannu zama iyayensu banda ciwon zuciya ba inda ke sa su duk ba a zaba ba ce ne ana wani azaba ne iri iri ga su nan mata su zama ga su nan su tsararru iri komai to irin wannan ba wai duk abin da wancan aka masu za a iya wannan al'umma ɗaya. Allah ya tsare mu shi yasa aka nuna babu wata bara'a da aka samu a wani littafi da ya gabata cewa su shafafu ne da mai saboda haka ce Allah ya ce am yaquluna ay al kufaru nahnu jami'un muntasir wato mu ainihin wani jama'a ne ko tawaga ne gaba ɗaya muntasir ala muhammadi mu ne wanda za mu ci nasara ne akan ma'amur ko haka kuke faɗi ne sai haka kuke faɗi sai ku zama jam'u wa yalluna dubur sannan za a hari wato za a karwatsa wato ainihin jam'in nan taron nan na kafirai wato mala yace hada min al-ikhbar bil ghaibi wannan labari ake ba annabi na gaibi wa qad huzimu bi badrin wa ghairihi haka ko aka yi annabi an gaya mashi wannan wanda suke cewa akwai wani malamai masu bidiyan sababin nuzul suka ce wannan ayar ta sauka ne a makka daidai nan sai ku zama jam'o nuna dubu bal mau'idu mau'iduhum wa sa'atu adaha wa amar suka ce a maka ta sauka an gane da kyau to amma wanda suke faɗin haka lokacin da aka je yakin badar ne amma yadda nan ya zo a cikin hadisi cewa da aka je yakin badar ne a gashi nan hadisin abdullahi dan abbas ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ubbatin lahu yawma badr a ranar yakin badar annabi yana cikin yar kubba da aka yi mashi wani dan tanti haka to yana ciki sai ya ce unshiduka ko wato ahdika wa wa'adika Allahumma in shita lam tu'bad ba'da yawmi fil ardi abadan wato ainihin annabi yake roƙon ubangiji kiran yake wato roƙon ubangiji alƙawarin nan da ya mashi na zai taimake shi zai fa tarwatsa kafirai to shine ya Allah in ka so wato ka sani lam tu'bad ba'da yawmi fil ardi abadan in har ka bari ma'ana aka kashe wannan bayan allah naka da na taho da su daga nan ko ba ka rabota maka aban kasa abadan har abada fa akhadha abubakar bi yadihi wa qala annabi yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta maimaita wannan kalma har sai da abubakar ya kama hannun manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala ya hasbuka ya rasulullah ya ishe ka manzo Allah wannan kirarin da kake da gaya ma ubangiji alahta ala rabbika ka yaki sosai ka yi addu'a sosai ga ubangijinka fa kharaja wa huwa yatibu fi dir'i wa huwa yaqul shine sai annabi ya fito daga na ƙoba yana cikin silkensa na yaki saboda haka huwa ya kule ya rika cewa sai ku zama jam’o luna dubo sai zama jam’o jam'u wa yuwalluna dubo bal sa'atu maw'iduhum wasa'atu adha wa amma kun gane da kyau sai fito yana karanta wannan sai ku zama jam'u da sannu za a tarwata wannan rundunar ɗin ta kafirai wai walluna dubo za su juya baya su gudu bal sa'atu maw'iduhum banda abin da za a musu na kisa da kamu anan kuma gobe kiyama na nan na jiran su alƙawari na ubangiji na azaba wa sa'atu adha wa amar ita ko tashin kiyama sai take tafi firgici da ɗaci abin da zai zo a wannan rana wanda suka kafa hujja da cewa suran nan makiya ce ya suka ce banda wannan ayoyin tun da gashi an ji annabi ya karanta ta badar kwaina aka yi shi bayan hijira aka yi shi ko aka je aka yi saboda aka suka ce wannan aya hijira ne madaniya ce sai wanda suka ce sai masa rai suka ce a a ai in kuka dubi hadisin akwai hadisin jurai wanda yake ta akhbara wato akhbarahum yake ta akhbarani yusuf bin mahfaz qala inni inda aisha ta ummul mu'minina fa qala yace wata rana ina wurin uwar mu'mine Allah ya kara mata da aisha sai ta ce nuzila ala muhammadin sallallahu sallallahu wa inni yace lalle an saukar ma muhammad sallallahu alaihi wasallam yana makka alhalin ina ina jariya budurwa karama an abu ina wasanni na ma aka saukan mai da bali sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amma mun gane da kyau wato nan ta ji ta ce ana ka saukan mai da wannan aya din wato a'a sa'a tashin kiyama ita ce alƙawarin su da Allah ya maka gare za su haɗu da gaman su wa sa'atu adha wa amar ita kuma wannan ayar kun ga tana hada da wancan ko sai zaman jam'a nuna dubur saboda haka sai wanda suka ce a'a wannan su ayoyi su ma dukkan su makiya ne kawai annabi kamar yana maimaitawa ne ranar badar kun gane da kyau ba yana nuna a ranar aya ta sauka ba a'a yana maimaita abin da ake mai alkawari wanda shi ne anan ma ne yake cewa ikhbaran bila gaibi ana gaya ma annabi wani abu na gaibi ne da zai faru a nan gaba ranar badar wanda badar ba a yi ta ba ayoyi a makka suka sauka kun gane da kyau da haka a wannan rana ko haka aka yi hatta lam yabqa mushrikun fi jaziratil arab aka yakin badar inda daga nan duk wani wakin addinin an Allah mushriki gaba ɗaya ma sai da aka karkace shi daga jaziratul arab wannan yankin na laraba ɗin ba haka aka yi ba ai mun karanto da kuwa ba mu kumanta ba daga badar bayan nan ina aka dosa daga nan ta haka aka yi sai har sai da aka zo bayan an sulhu hudaybiya da aka koma aka gama da yahuda na bani nadir bai quraiza wani ne da aka kakkaɗe su na khaybar ko daga nan ya zama addini ya ya komai ya ci gaba kun gane da kyau to ne ana ake biya mana wato ainihin an dawo ana biya mu annabi ga fa abin da zai faru nan gaba kenan tun yanzu bayan nan kuma in an warga za su a bayar da sauran wurare to kuma azaba ta kiyama tana nan tana jiran su ita ko ita ce ta tafi musiba ita ta fi girma shi ne ma'anar adaha wa amaru a ashaddu mararatan ko ita ta fi tsananin taci a azabi duniya daga azaba duniya ne karshen ayoyin nan na wannan sura إن المجرمين في ضلال وسعب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مبعد صدق عند مليك مقتدر نعم الله مدعوك يسي إن المجرمين في ظلال وسرور lallai mujrimai ana nufin kafirai kenan fi da ka san hauka ko eh wato yanayi na rashin bin daidai kenan yauma yushabuna fil nari wata ranar ce za su ga batan da suka yi ranar da za a ja su sahaba shi ne a ja wanda za a ja ta fuska shi kamar da yake jan mushi ne nan yauma yushabuna fil nari ranar da za a rika jan su a cikin wuta zuwa cikin wuta da cikin wuta ɗin ala wujuhihim akan fuskocin su sai Allah ya ce a gaya masu mala'iku su gaya masu zoku ku ɗanɗani masa sa'a ku ɗanɗani shafa na wutan nan ta mai wacce ake kiranta sa'a masa wutar za ta rika shafa su kenan shafa mara daɗi Allah ya tsare mu inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce hakika mu kowane abu mun halice shi ne da kadarin bisa yadda muka kaddara shi da lokacin shi da tsarin shi da yadda yake da komai shi ne bi qadarin wa ma wato wa ma amruna illa wahidatun al'amarin mu na tashin kiyama in zai zo yadda zai kasance ba komai bane illa wahidatun face wani abu ne kwaya ɗaya da zai zo kalamhin bilbasa kamar tsabta wa ido haka tashin kyama zai zo Allah ya tsari Allah ya samu gari cewa na rana Wani wala na ahlakana ashiya'akum Allah ya ce gaya ma wanda suke kafirai na zamanin manzo har na yanzu Allah ya ce hakika mun halaka ashiya'akum ere irenku ashiya bila ainun ka karanta da kyau ba ashiya'a na ashiya wasu ba a ashiya akum ire-iren ku ai ashbahu kun ire-iren ku mun halaka su fa hal min shi akwai mai wa'asuwa wanda aka ambato din ta da halaka su ko wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur dukkan abin duk kowane abu fa'ruhu da suka aikata shi wanda suka aikata din fi zuburi yana cikin littattafai na mala'iku da suke rubuta abin da suke rubuta yana cikin takaddu na mala'iku duk abin da masu aikata suke aikatawa ko mai kyau ko mara kyau yana cikin takaddu na mala'iku wa kullum saghirin wa kabirin mustaqar kowane abin da aka aikata na aiki da faɗi ƙarami ko babba mustaqar yana nan an sassara shi an rubuta yana cikin fiɗirori na rubutun mala'iku kuma baya gogewa ruwa bai shafe shi bai tsufa takardar haka yana nan kowa zai ga kayan shi innal muttaqina fi jannatin wa nahar lallai masu takawa Allah ya samu cike suna cikin aljannai wa laharin da koramai masu gudana Allah ya saka mu ciki yi maka hadin sadiqin inda malikin muqtadir a wato a wurin gaskiya maadi sidiqin wurin zama na gaskiya inda malikin wurin mamallaki mai mulki shine Allah muqtadirin kuma mai iko a wurin nan za su sami aljanna su tana nan kuma magana ce ta gaskiya babu wafa a cikin ta muka dubi ƙarshen ayin nan kamar an kulle ababen canje da aka gaya mana na istoshi da aka nuna yadda aka yi mujirmai yadda za a wato yadda za a halaka su wasu can a duniya ta hanya a kashe su sannan kuma gobe a sha azabar duniya sannan kuma wasu wasu malaman su fassara ta da wuta ke su su'ur din ay eh, narun wato mutsaratun bitahzibi wa qur'a bitashbibi wato ainihin muhayyadatu fil shi ne innal mu'minina mujrimina fi dhalalin wa su'ur da kalmar kowar wacce can take iya ɗaukar wasu ma'anar da wannan malamai sun fassara cewa suna ne daga cikin suna musa wutar sa'ir ko akwai sa'ir ga wata can sunan na ta mun jiko da sunanta da za ka ce kakar to akwai lazza da sauransu daban-daban da nasi ya zo da su to batattu wanda suka bata suka yin gaskiya aka ce na nema kuma su Allah ya tsare mu da halaka yau mai habuna bin nari ala wujuhihim wata ranar za a yi masa wannan Haka ce bil akhirati wa yuqalu lahum zuqu mastasaqa ranar da ake jan su akan fuskokin su san ja iri iri ne da za a ja ka da mutunta da komai amma ta fuska ana jan ka giri fuska tana jan kasa mala'iku na duka a can baya ce suna tunkuɗawa Allah ya tsare mu shi yasa kullum ka ji abin da za a yi ma kafirai tsakanin ka da kafiri sai dai ka kaunace shi ya bar wannan kafirci amma wai ka kaunace shi a matsayin na kafirci ba wanda ga mu ko mushin bai tuba ba sai ne wani abin kauna abin sha'awa sai Allah ya ce musu ku ɗanɗane masu saka shafa na wannan wuta isabata jahannama lakum samun da jahannama za ta yi muku ta shafa ku kafin shafar wuta ko ai ba abu ne mai daɗi ba ko a hura wuta daga can kana nesa tana laso wajen inda kake ba da jin da daɗi balle a ce ana cikin ta tsamo tsamo wannan ana gaya mana ina yin a maka kafiri Allah ya mu inna Allah ya ce inna kullu shay'in wato khalaqnahu bi qadar mu ga kowane abu da Allah mun halitta shi ne da kadarin wato bisa kadirin da kaddara shi da za a abin yaushe zai kamar da na ga mana an dazu yaushe zai faru yanayinsa da kima san ka duba halittarsa ba mu da lokacin da Yunus ya kawo bayanai na irin waɗannan da yadda ita kanta ma kaddara ɗin wato da ainihin mai kamata ka rika shi shigi a kan abin da Allah ya kaddara ma abu ka rika kai kokarin ba haka ba ka ɗau kaddara ta ubangiji an gane da kyau saboda haka ma amruna inji ubangiji al'amarin mu ba komai bane illa ai amruhu wahidun wa wahidatun al'amarin tashin kiyama amari ɗaya ne za a yi duk abin da ake radda ya zo to ɗaya zai za a umarni sai ya zama kalamhin bil basari kamar tsafta ido ne da sur'ati wajen sauri وهي قول كن فيوجد بئ الامر الا ان تشاك كن كفنشي او باسكي كاكا كن كابو من يدور نون الدم ابن يكتن فيسا كتن كن تو كاكن كاف من يدور عن سلم ادن الله تشري يا ايكو تاكن كياما حتى زي إن لو قتل يزو الله يسلم غير سؤال غنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له ويقول من سورة ياتي كنا ولقد أهلكنا أشياعهم ai asbahum fil kufri makamantan su da suke kafirci kan al'ummomin da suka gabata duk mun fara kafin da Allah min al'ummomin al-madiya an da suka wuce fa hal min mudakkir ay istifhamun bi ma'ana al-amru dan ne ake fa hal min mudakkir hal din ba wata bai kake ba ana nufin uzkuru wa ta'izu ko akwa asu ku da wa'azin da ake maku bayan duk a wa'azin da ya wuce kawai ka ji shi kamar iska ba ko kamar wani ta a'a duk ka ji yi aiki da shi abin da ka san kana da yau ka tuba ka bar shi amma yadda ran nan muka ce yi da mutane da muke mutu ba daga ran nan mu daina kawai a kullu shay'in fa'aluhu haiku bayan kenan ko maktubun fi zubur duk abin da ba shi ya kita yi ya yana nan a rubuce cikin azubur shine kutubul hafaza littattafai na masu rubutu mala'iku kenan kullu saghirin wa kabirin min zambi aw amalin amal mustaqarrun dukkan wani abin da aka yi na zunubi da aiki yana nufin maktubin lauhin mahfuz shi lauhin mahfuz sai Allah ya rufe mana da abin da zamu faɗi mu san siffa mu siffanta da ita innal muttaqina haka nan siffa ake so ka ji sai kuma ka ji ina masu siffar za su sai kai faɗayi shine ka sami takawa fi jannatin ay musafinin wani harin suna cikin aljannai lambuna kenan da wurare na marmaro da zai rika ba su gwargwadon bukatar su marmaro da aka faɗi na a dunkula su ce na hari. amma a can baya kun san mun karanta akwai alharu min ma'in wa alharu min labanin ko da asalin da kuma kamrin dukkan su lazzakin shan dukkan su daɗaɗa da masu sha mun karanto da ku kwanan nan biyan aljanna za su nuna Allah ya sa mu ciki ni shi maka ari da sirikin a ina aljanna take ba kasa take ba aljanna tana wurin mai ita mahalici wato a wurin nan wurin gaskiya inda maliki muqtadirin wurin mamallaki mai kowa mai komai mai iko mabuwayi ga garbadau muqtadirin shine qadirin kenan la yujizu shay'un wanda komai zai gagara shi wa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukaki wallahu a'lam Allah shine masani ana za mu tsaya sai a hakuri saboda mu kare kurar watakila an dan tsawaita ma yan uwa sai a takaita na ga misali tambaya da sai gobe Allah ya kai mu ina karanta dai Allah ba mu lada abin da ne kuskure daga shi Allah ya gafarta Allah ya ba mu iko aiki da ina muke karanta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk